ga sound ga kuma ga kamara ma a continuity continuity is wannan shi yake yake daukar gargada da izesu in gansa ne shine kyamara ba na wuce ma man da gudu ne to sun ci gaba da su rutu ne to na cikin nan kuwa shi ɗari ɗin haka sai ya je hannun tubuma ɗauka da kyau fa da shi da ake ki dinga istighfari da salatin annabi da Allah da ki baraka na kada ki baraka ta a gani yanzu firgici a fuskar ki na eh, nan ba ba eh eh a ran kai mai ka ce mun gobe ke idan ke na da kan ta bayi ya je minti goma za ka sau da nan motsinki shi ne abu shi ne gabar shi ne gabar kyawun abu gari na shiga uku hankalin ki a zai ce miki me kika gani sale yana son ya ci wani abu na fahimci haka daga cikin idansa da ya tsare ni da kai Roll. Okay. sai kin bude bude bude a wait wait a mutum waya yake ba ci gaba da da waya ga ni sai yana maka magana na rike kamata ba kan waya kuma an tsuri za a mai da kuma san abin to guda a yawan sai ta jiyo kuma a haka a haka ne su ya kai minti ne wadda an su ki kawai sai gidan na su ki dora gaba har sai ya je minti minti goma jin yi gani wanda na wani eh. a kawai zai da ya leko yanzu ba gami ya kada cikin wani ne ki hankali garin da ya kalla ya kama ya je yana sai magana ko bai shiru still recording kai wallahi na yanka ba sani ba ya sorry ya yanka wannan wallahi yanka yanka oh jari ne sanata ki gude jari gude sanata ki gude ki gude action gude me sale na suke fahimci wani abu kuma na fahimci hakan a cikin idansa lokacin da ya tsarin da biyu action sale da suke fahimci wani na fahimci hakan ne daga cikin idansa da ya tsira